جب العظائم الوجعل و... لا لا لا لا لا لا بغنشي حقا ايش في الوكي اغم كوني فارنا شعي يامر المؤلف اهل السنة مالا نا امرتا اهل السنة والايمان an an yamta tsura ka'idar timan su hau dawakan himma wajiya da al'aba'in da dawakan himma alhimma ita ce aba'i niyya to wa an yi ja'alu masirahum su sanya su ala sahawatiha a bisa doron waɗannan ziyada inda aka sai maka dakaru ya kamata duk da a akan doki dokin wannan ba doki ne ba eh, histi bal dokin himma sahawatiya idan rahmani jalla sha'anu wala yakunu ka alil jafalati ya ala sunna kasa zama ga fadallo allazina khabat minhum al wanda himma sai kasa daga gare su ka duba a ce maka a ce yau marana mm, tun a kan yi mutanen yamma yan shi'a na bi gina gina gari gari yan gidi a sufaye na bi gari gari yau da yana da ce buga kirje salatin nan da buga kirje ya kusan ya zama ƙasa inda ka je wata riga inda ka je wata ƙauyuka za ka tada hoton shi ga na wancan ga na mu ba ɗauko za mu ɗauko hoton shugaban mu musa ba a'a gidan da za ku hoto to namu ne <laughs> gidan da duk da ka samu ba hoton shi a shugaban shi a babu hoton ahalus suna to gidan mu ne babu hoton shi'a a gidan Wace hmm? gidan ahalus suna ne babu hoton ahalus suna duk wani namu ne duk gidan da ba hoto ba na shi'a babu na sufaye babu na siyasa to gidanmu ne wannan gidan mabiya annabi muhammadu kenan sai ba rude su ba faƙa'adu alastabaki so ainihin wannan mai suke da sunar da falallo sun zauna daga gafa daga gafa ha ne nemo hujja to ai in kana hawa dan Allah kake ba kana yi ne don kafin sai ke eh kai don kai ba dan Allah ba ba wata rana za ka yi don Allah ana ce ba ki fi ma fi mai mari ta'ati to kuma sannan ina za ka aje sabiku ila magafiratai ina za ka sanya halayyata na fasil mutana su to ko kuma ko kuma na gan ku ga masu zama daga gata ainihin shi ne mari ta'ati fakada sabbat al suna ainihin mufarriduna sun riga masu ta Allah ya ba mu hadda na harko tabbata wa الذكر والدعاء Kai ba kuma ya ciki. wa hum adh runa, ga sunan in an muna neman juna ne ga sunan sune da. azzakiruna lillahi masu tuna Allah masu zikiri kakku dauka masu zikiri wanda za su tsaye ne suna Allah Allah ana kuma mai takalla laba wannan zikirin ba ba su tuna Allah da ana magana suna Allah ma irin wannan halka shine da ta miriya bil janna wa'annan su ne suka bada kuma wanda ya zo yin karatun ba wanda gulma ta kawo shi ba ko ego ya zama ake yi wannan ba shi ake magana ba gafalallu suka yawa a makaranta ma rufa ta suke rufa ta suke yi هم الذاكرون لله على كل حال بحيث لا ينسونه ابدا ان دجاس مرتا الله دقي في لحظة من لحظاتي او نشكون دقستين سكون كنا واما اهل دفلتي اما ان دفنا والجراتي من المتبعين للهواء والشهوات ما سنري بشأوة فقد انقطعت بهم همرهم المعقورة همرهم المعقورة انقطعت بهم همرهم جاكونا ففين كده لتريسه المعقرة وين سكي كسسو بين المتعيد أتكين سهارة والمتاحات يقولون قتلتين فهتو آه، فتوش فتو سبحان الله وشتهم كوفا فهتو سحت بوت <laughs> يا سبحان الله يعني لو وشتهم هنالك البلاد طيب، لا إله إلا أنت وغير أنت ba ya zai gantuwa da nan kana da kwakwaro eh? ne ba ne ba yi ma bai so da ruwa wai eh, gaskiya ne idan shi ne da ke makanin wani ya da ita yau da sai sai an ce ne eh, ya fara jiya baka zo waje ko a ah, ta yi ce ne da ta nufi su ta su su lokacin su ya kare sai ya sai ya galafin ke sai na haka na yake fa haɗa wa shatkom aljilanu gilu ko gilu jam'an gulu guda da gilanu da yawa wanda ake cewa irin aljanu mai sabatan kai din nan idan kana cikin sahara gulun nan ya kewaye ka to karshen ka zaka rasa inda zaka ba kai ka yi tafiya ka yi tafiya ka danka kana zaga wuri guda da shi ne wanda aka ce in kai irin wannan bata a cikin daji kira sallah an ka kira sallah zaka gano inda zaka yi karshen da zai ga mutu kowa cikin gari kamata sai ka ga wuri babu itatuwa ga hukoki ga menene malar akwai wuri da nake shiga ba ta ko mafarkin wurin mai malar wurin nan kusa sai na shiga da a mafarkin sai na wahala kusan wurin wani wuri ne guda daya kuma a garin mai durin da na ta wurin kudur ya ban fata ba sai dai shi ban san ne ba gudu ne ko menene ne ko rashin basira na ne to zai dinga ganin wasu kukoki kila da kuka ɗaya nake ta zagayawa ko yaya aka yi da wasu kukoki da ban san su a garin ba wala hmm, hayyata da mace zai eh ne ɗaukano wata zai za ka yi Fa fahatawa shak fahatawa shak home كفرها عودي فاحتوشتهم هنالك الجلاد جيل نتنقو الجنين الجنون إلي فهرا ولا حيات دمتيرنا بتلقي تاسو وصاروا حريصة للتباعي سوى إن شاء الله لا تاتنا سنزم ناما دا بيا جدا جدا دي الدارياتي ولو حوشو الكافراتي دا دبوبي ما تتريعوا wa kazalika shaytanu ai haka ma shaytan yasqadu bi shibatihi yana farauta da farkonsa alal gafalati wasu sun kata a fara wasu sun kata a ruwa wasu sun kata a ainihin da eh, yake da suna shaytan ya kama wasu alladhina la yadhkuruna Allah wanda ba su ambaton Allah fi jami'il awqati yanzu ka ɗauka. idan ba ka zo wannan karatun ba to dai ko ka je murya america ko daga nan bakwai na yi sai ga ka bbc daga nan ba ka kare ba sai muryan germany ko daga nan sai ka dawo labaran najeriya yanzu mai irge sai a fita musu rannan malamai ne na gani malamai su je su biyar ne amma malam da suka ɗauko labari kaɗan ya rage a idan da gabana kuma abu ɗaya ne wannan na labarin wannan faɗi ya ji a rediyo kaza kaza sai ne masa gyara a a ai kafarin ga abun a kan haka ke don ce kullo yake kaza ce su kaza sun yi ba da kaza su kaza sun yi kaza to ai su ma da suka faɗi ba dan Allah suka yi kuma ɗin da kaza kaza ba sai ce eh, eh ko ba dan Allah suka yi amma ai su ba da gaskiya ba nan kaɗai rage yi faɗa duk da sai da takaitai kisa ana maganan kwatancin oh, to yanzu tun ni na ji dukkan ku ba ku goyon bayan abin da aka yi to wai yanzu ina hanyar da za mu bi mu fita da ka kawai ce gaskiya ne fa gaskiya ne ya za a yi mu fita haka za a ƙara a labarin nan amma tambayi malam wani kuma shi gina yau kana na rayu <laughs> yanzu ka bari ya wani yi an ce ka daina a abuja ka ce baka bari ba har yanzu sauran tuna gani ka yau abin nan to haka za ka ji ana mana gaddama a gadana aka kuwa wancan fasin ne da yauce su ne manyan baran sai eh, mafi yawancin su kai dukan hamali limamai ne a jimma amma za su faɗa a kan labari labarin ɗaya ne wannan ya ƙi bar wannan ya faɗi wancan ya ƙi bar wannan ya faɗi kuma rediyo ne ba wuri ɗaya kuka ji wannan labari wannan na cin jaran wannan sannan kuma aka tafi ana comment akan abin da aka faɗi eh to ai wane ba su ce komai ba mutane ba za a kan wane to ai sai to kuma zuwa ne ma sun ce kaza su ke zuwa da suka faɗi ba dan Allah ne ba eh a suka ga wani abin nan eh a'a an na haɗe wannan a'a a wannan ba ne ba misalin yanzu idan ka faɗi Muhammadu Sani ya faɗi ko to shi kenan a tsakanin ai za ku faɗi aibiyan ku to shi ake magana misalin a ce wane ya mutu su wane ba su ce komai ba amma su wane sun ce komai to a tsakanin ku yanzu za ku yi a junan ku shi ake magana a gaba ku ba da rahoto akan fahimtanku da kuka yi ba wata wancan hanya za a kuma a zana kuma a faɗi labarin kuma sai an faɗa muku ga abin da aka fahimta ga abin da ake magana kan kaza a'a wannan a tsakanin ku wajen fa'idar labarin ɗin wannan na cewa kuna ba su ce komai ba wannan na cewa ƙungiyar kiristoci sun yi raddi aka yi subhanallah kawo shi ne a wannan to shi ganin to amma tsakanin ku yanzu akan wancan bai ce ba akan wannan kun kuma ku faɗa kai to ka ga ba shi ne tsakanin ku ba to zai da kana wannan yake wa'ancan sun ce a da aka abata su an na kenan musulmai ba ta ce komai aka yi ba to shi kenan kaga labari ya ne yanzu za a tattauna tsakanin wa'incan ba su ce kawai mutanen banza a'a su ma waɗanda suka yi magana su ma ba Allah suke nahi ba na ma suna ne ya kan haka kai faɗa da juna mun yau ga labarin wa kan mu zai zama wani abu amma muna karatu ne a ganshi to a nan ne ake ɓata lokaci gaba ɗaya tuli da mai zai su da kan mana duk cikin su kuma ba mai fa'ida duk wanda yake na sama a cikin su ba fa'ida shi wancan wanda yake ba su yi magana ba kiristoci sun fi mai bayan sa wanda yake kiristocin ma karya su kai wanda ba da su kai karya su kai ai kwanda sai da wannan ake ah, ba da ba shi kenan abin da ake nema ya samu a jarida wannan dama shi ne jarida kaga waɗannan yake za ka karantar da su gaba ɗaya hanyar da za a bi a gyara babu في جميع الأوقات وفي sahihi a zo a yin الحديث hadisi, العبد أحسن ما يكون من الشيطان إذا ذكر الله تعالى lallai bawa mafi kyawun abun da yake kasancewa daga shekan hatan gaske daga shekan ya baki Allah sai aka ce ko da wancan gudun ya samu sun adaji in ka kira sallah an kai sai za ka gano inda za wa zakara Allah azza wa jalla sai ko kuma ainihin eh, misali babu inda zai raba ka da gidan rediyo ka dawo kai musulunci to sai ka dinga zuwa makaranta ba yadda za a yi ka tuga daga gidan daga bijin murya america sai musu tamba da bbc da wane ne sai ka dinga zuwa makaranta har za ka zo ka a da safe to ba ka tare da wancan ba ka zama wanda kai ba wannan zai ce maka aika da gidan rediyo ka zace subhanallah ai ban na magana da wanda ji gidan rediyo to da wanda ji gidan rediyo matacce ne yau hatta ar ne ban ki ce maka duk ne sauraron rediyo da hankali ar wannan abin da ne magana ce ta musamman ta ƙwararru ne ainihin ana hira tsakani an yi gida ne an yi makaranta ne a daji ta gyara waɗanda suka lalace gwamnati suna da ita ‘ya'yan masu kuɗi da ‘ya'yan wane ne duk an kwashe su an zuba su a nan wurin din an tana da musu duk abin da suke nema to shi ne aka yi faɗa tsakanin masu koyarwa shi shugaban makarantar matan uwana ne ɗana ne shi ne gwamnatin tare ta ɗauka shi shugaban samunan duk su kenan to eh, shi ina zuwa sun da shi da matan duniya ne ya sa ka kawo tv ya kawo jaridu ya kawo kaza ko da za a ce ne ne kake bukata ya rubuta wa ina duk ka wurin da wayannan abubuwa abinci ko ba a magana wani an ne na zai ce wannan a kai da kwashe daga ko saboda ne yake dinne jin gidan rediyo bai da hankali duk da ra'ayi duk ra'ayin da zai gaya maka na gidan rediyo ne amma bai da nashi duk mai jin labari za ka same shi kamar ɗaya ne bai da ra'ayin kansa ko shawara zai za ka yi alaka amma bai za ka shawara za ta maka amfani ba ka shawara da mutumin da ya lissanci jin labarai da mutumin da yake karanta jaridu jarida ra'ayi take isarwa gidan rediyo ra'ayinsu suke isarwa amma mutumin da ke da kwakwalwa ta su shi ne mutumin da bai sauraron wa'annan wanda zai duba ya shi ya hango ya baka tunanin gaba da baya shi ne mutum kan ko ku ji ba za ku ji gila ni bai kai ta da wannan magana ba yana na santa yeso ku rike ta aka eh a ba ci kuwa na san ka ba faɗin gaskiya kai sai dai na san na riko wata magana ta wajen ban ta ce ba illa ka ko da jika san haka maka har rai yake jin jin gidan rediyo bai da kan bai da ra'ayin kansa ra'ayinsa na wasu ne ya ji aka yi amma duk mutum zai tsaya kalli abu ya kalli ya da ya kalli ya da ya da a fitowa kaza shi ne mutum rubuce Allah ya samu mu muna da shi a rubuce hatta tsarin da gulbatin shi duniya ta fitar da shi tana cewa waɗanda ya kamata a yi amfani da su in ana son a gashar da wannan tsarin gaskiya a nemi musulmai a tsarin su akwai wannan ko yanzu ga yankin da su kawar kan musulmai sai dai su duba musulunci amma musulmai rabu don musulmi su kowa lalace a yau na jin rediyo muna karatu na wani da ya koma gefe gida ba a cikin mutane za a samu masu wanda za a ce su ji labari idan kai ɗansu ya faru yauwa to an kai ɗansu ya faru to sai ne neman kujera ko ne nema wani kujera to wannan dole ka ji labari amma ka za a wufi kai ne zai ƙara ma su da mai yasa ba ake Allah suke ba kawai ya za mu yi waɗannan sun mana ka za mu rama waɗannan sun yaɗa mu sun ɓata mu mu ma mu yaɗa mu rama mu ɓata su ko ka san ka dole gaji ko kuma yana sa wa zakara Allah azza wa jalla anwa'u fa'alaha ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر الله عز وجل انواع ابوبوا فاعلاها ما في دوكاكا ذكر الله سبحانه آه. وذكر الله عز وجل انواع ذكر الله عز وجل انواع tun da ba an ce mutum ya yi da ambata Allah ba to shi kansa ambata wala ai yi shi ne wa alaha zikirhu subhanahu bima lahu min al-asma'i was sifat kamar an ambata shi da abin da yake da shi na sunaye da sifofi kamar me eh karatun nan da muke shi ne ai wannan karnin da aka kuma ayi Allah sai ka san menene aikin Allah me ya karfin sa me ya mulkin sa me ne ne din sa wannan shine zikrullahi in ka zama kana ya hayyu ya qayyum ya aliyu ya aziz ai wannan baka san da kake ba amma babban ambaton Allah sanin sunayensa zikirhu subhanahu bima lahu min al-asma'i was sifati ko misali yanzu eh, wanda ya zauna ya san sunayen Allah da zai zauna yi zikiri ya fi wancan wanda bai san ma'anar su ba wa hadha dhikru la yata'atta illa ma al isbat laha wannan zikiri ba zai samu ba sai an tabbatar da su wa amma man yunfiha amma wanda yake kore su wa jahaduha wa huwa da'id ila nisyaniha wannan zai sai manta kuma ai ولها ولا آه، ولهذا آه، ولها ولهذا يا ما دول تربطوا حسب ما تلا ولهذا كنا ان في تتدى آه، ابو حمزه الف ام ابيلي وانا بعد تتدى شيء ولهذا كان الناس كم قد ولهذا لي فما بعد اجل وتشوى ايه اه اه in an rubuta haza ai ba a rubuta alif din haka ake har ko amma da a ya in ka fara mun saka ka alif alo baki amma duk inda ka in ma sai da maka yaran ku da yake dai su biyo tsaune a bariki ka taso da kai gara in dai kai san Allah to aluja kada haza ba a sa masa alubaki ke dai aluja wali haza kana nafi da hamai ko ne sunayen Allah ba ta gyara ne amma ma'ayin amma a karatu daidai ne yadda yake karantawa kawai misalin kaza ar-rahman kaga ar-rahman man ya zama ta kasa alwaji kan ka arraha ma dole ka sa a lokaci sannan ka ta nun amma ba ka rota kan ka rota kai kuskure dole a sauke sai da ba ka rota ainihin ra'un ha'un mimun nono wannan alifi na kwakwalwa ainihin kanan dafi da khalifatu shaitan لأنه يدعو إلى مثل ما يدعو إليه من الجهلة والنسيان قال الله تعالى استهوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان والنصون جماعة الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون وكذلك الذاكرون لله هكا ما سأنبتون الله على مراتب مرتبة مرتبة ودرجات fa'alaha mafi girmanta manzilatun mafi girma fa'alahun manzila hum ulul imani su ne masu imani balbarikati bima'ani asma'il husna asma'il husna masana sunayen annaba su kewa su fatihila uliya subhana وذلك الذين يقومون lillahi biha lokacin da kake tsayawa domin Allah da ya ina suna yake sirri wal a'lani fa kullama kana al-abdu duk lokacin da bawa ya kasance a tamma imana ya tukutan imani wa ma'rifatan bi sifati Allah azza wa jalla kana ashaddu khashyata lahu wa aqrabu ilayhi zulfa wa a'zama indahu jahan wa manzilatan Now na'am a amalu